Tsintsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudi Arabia. da cibiyar ta ke birnin vienna kasar austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu sun shirya wani taron kwanaki uku da ya samu halaccin shugabannin addinai da na ƙungiyoyi daban-daban akan hanyoyin fahimtar juna da samun zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Nasiru alheka ya halarci wannan taro inda ya tattauna da Hajiya Amina Kazaure, shugabar wata ƙungiyar mata musulmi da Kirista da ke Kaduna, da Pastor James Way na cibiyar wanzar da zaman lafiya da kuma Malam Muhammad Sani limamin masallacin Wafrod da ke Kaduna. A saboda haka bari koma gefe guda, Nasiru gare ka. masu sauraron sashen hausa na muryar amurka gani nan a zauren taro na ladi kwali da ke nan babban hotel na sheraton a birnin tarayya abuja wajen taron da cibiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta duk wani rikici ke gudanarwa ina tare da kuma wasu malamai farko sunana pastor dr james mobile woye ɗaya daga cikin masu idarwa na kungiyar wanzar da fahimta tsakanin addinai interfaith mediation center kaduna nigeria kuma eh, sunana muhammad sani isa limamin masallacin wafarar kuma darakta ne na shiga tsakani a ita wannan cibiya ta wanzar da zaman lahiya da ke kaduna sai kuma amina kazaure wadda ni ce shugaba ta kungiyar mata musulmi da krista a kaduna malam sani da farko za mu fara daga kanka shin ka yi mana bayani kungiyoyi nawa ne masu ke shirya wannan taron ne wannan babban taro muhimmi kungiyoyi guda uku ne suke ainihin suka kira shi ɗaya kungiya babbar kungiya da ke waje wajen najeriya ita ce ake kira wato bari in faɗi dan da turanci wato international wato king Abdullah ibn abdulaziz international center for interreligious and intercultural dialogue kenan wata wato cibiya ce mai wadda aka assasa ta domin ta ba da daraja kuma ta ɗaukaka al'amarin tantaunawa tsakanin addinai daban-daban da ƙabilu daban-daban don samun zaman lahiya wadda da kaji an ce dai kin sarki abdulaziz sarki abdulaziz to kana magana saudi arabia kenan headquarter ta ko cibiyar ta yana biyana a can ƙasa austria to sannan sai interfaith mediation center wadda take ita ce cibiyar wanzan da zaman lahiya da ke kaduna to sannan kuma sai a nan abuja akwai wata cibiya ko akan ce mata mu'assasa ta gwamnatin tarayya ce ana ce mata institute for peace and conflict resolution ita dama mu'assasa ce ko kuma wani parastatal ce ta gwamnatin tarayya wadda tana kula da al'amuran karantar da mutane da kuma fahimtar da su ilimin sasanta takaddama da kuma zaman lahiya. bari mu fara da james way me za ka ci kan tasirin wannan taro wajen wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin musulunci da kirista na gode na ɗaya dai allah ya sa an tara malaman addinai 'yan koli-koli wato shugabanni manya-manya kamar su sultan abubakar sarkin musulmi da president na kan hatta ma muhammad, ah, muhammad eh, sarkin musulmi sannan kuma da president na kan shugaban kristocin nigeria duka gaba daya da kuma cardinal onaika shugaban katolika na abuja aka taro a wannan taro manya-manyan kenan akwai 'yan kungiyoyi kuma wanda suke wakiltar addinai wato shuri-shurin addinai alin misali a ce kungiyoyin ecowa taken assemblies of god da ire-irensu sannan da kuma kungiyoyi na addinin musulunci akwai jni akwai supreme council akwai kungiyar mata musulmi iri-iri da kuma matasa na kirista da na musulmi iri-iri wato an ɗibo daga ƙasa an samu na tsakiya an samu na ƙoli dalilin da yasa na ce haka ta in ko an samu kowa da kowa yana cikin wannan taron alin misali duk abin da aka ɗaura a nan a iya balagar da shi cikin mutane manyan sun karɓa na tsakin sun karba na kasan kuma sun karba to kaga za a samu zaman lafiya mai daurewa a doron ƙasa a Najeriya a ce malaman addinai ne yanzu suke tashi suna hoɓasa suna wa'azi ran christmas suna hutuba ran ah, juma'a a a akan matsayi da aka ɗauka nan to lalle taron nan an ma gama zaman samun zaman lafiya a najeriya ah, hajji amina ka zore ah, me za ki ce kan wannan taro ke kuma bangaren ki kin ce ƙungiyar da kike wakilta ma tana wanzar da zaman lafiya ne tsakanin musulmi da kirista mm, alhamdulillah ai mu wannan ci gaba ne babba domin ƙungiyar mu dama ta kunshi ne dukkanin kungiyoyi na mata na kirista da na musulmi a jihar kaduna kuma an asasa ta ne dama saboda ci gaban zaman lafiya din da yanda za a wanzar da shi to kaga wannan taro mu ya kara bamu dama domin ya nuna kenan duniya gaba daya ta sa ido ta sa hankali akan aikin wanzar da zaman lafiya wanda daman shi muke yi zaman lafiyan nan kuma baya faruwa sai mun zauna mun fahimci juna tsakanin mu musulmi da kirista mu ga ina ne matsalolin mu suke menene a tsakanin mu musamman kafin a fara yi to kuma daga abin da muka fara yanzu a wannan taro a shimfiɗar da aka shimfida kenan menene yaya za mu fahimci juna sannan mu san ina ne za mu dora menene za mu to kaga mu yanzu mata idan mun koma tun da daman duk kungiyoyin mata da na musulmi da na kirista suna cikin wannan kungiyar za mu kai musu sako wanda zai tafi har kasa ya tafi har grassroots tunda dukkanin mu muna da wannan saboda haka wannan taron mu yana da muhimmanci sosai a gare mu kuma ya nuna ma duniya cewa aikin da muke zaman lafiya shine aikin da duniya take so a yi a Sheikh Sani uh, kai ne limamin Wafrot da ke birnin Kaduna a tsakiyar Najeriya. Uh, Shin eh, a matsayinka na malami addinin musulunci ya kike ji yau ga malaman musulunci da manya-manyan limaman Kirista a waje ɗaya suna taro? Eh, abin farin ciki ne a wurina sai kuma ya tuna maka ma lokacin da su ma wasu kiristoci suka ziyarci manzan Allah cikin masallacinsa ko da yake gayyata su yayi da ya gayyace su suka ko amsa kira daga birnin Najran suka zo ciki kuma sai suka ma shiga masallaci har ma lokacin da lokacin addu'an su yayi sai sahabbai suka ce su fita waje annabi ce a sai sai a ciki samu kauna su addu'an su to kaga wannan ya nuna maka wannan haduwar haduwa ce da za ta sa a gano ina ne ake da karance karance iri daya masu alaka da tabbatar da zaman lahiya ina ake da bambanci bambanci gana ma an san shi inda ake da bambanci to kowa bi hanyar shi yawwa lakum dinukum waliya din amma inda ake da abu iri daya to a hada karfi kasan nan ta zauna lahiya a samu ci gaba to kaga abin farin ciki ne kaga musulmi da kirista musamman malaman su suna zanna wuri daya suna tantauna ya zamu zauna lahiya tunda kowa yana cewa a addinin shi din akwai tanada tanada zaman lahiya to mu hada su wuri daya mana mu gina kasan kaga abin farin ciki ne amma babban abin farin ciki na gaba wanda shine ban faɗa ba zaman ma sai ya fara da mu ne zallan musulmi su zanna su duba meye matsalolin meye da me yasa ba su iya hada kansu su fahimci juna su tantauna cikin sauki su maganin matsalolinsu cikin gida kenan shine intra religious eh, dialogue sannan in mun yi wannan daga baya sai mu zo kuma nan da kwana biyu sai mu ce to kuma ta yaya za mu iya karfafa zumunci tsakaninmu da wanda ma ba musulmin ba su kuma mu zauna lafiya da su kamar yadda mu a cikin gida muka ce mu tantauna bambance bambancen mu mu sanya ladabi da sanin ya kamata wajen bambance bambancen don yin maganin su to kuma ma tsakaninmu kuma da wanda ba musulmi su ma ya zamu yi to kaga wannan taron abu biyu yake son ya tantauna kenan mu duba matsalolin cikin gida namu a matsayin na musulmi su ma kirista su duba matsalolin gida nasu a matsayin su na kirista sai kuma a duba to me ke hana mu biyun kuma tsakanin musulmi kirista me ke hana ma a samu kyakkyawan fahimta ne yawa zan zuye kana cikin waɗanda suke da ma misalin irin illar da rikicin addini ke haddasa wa mutum wanda kai ma wannan abun ya shafe ka a takaice me za ka tuna ne irin illar da wannan abun ya kawo a baya duk da yanzu dai mun ga alamun akwai zaman lafiya tsakanin musamman ma a al'ummar najeriya inda ake samun rikice-rikicen na irin jihar kaduna irin jihar plateau illa ko ai ba kaɗan ba kamar da waɗanda suka sani ko kuma masu rara da yake ba za a iya gani ba ina da hannun roba ne sanadiyar rikici da ya faru a 1992 wanda ya shigo kaduna wa'insu muka rasa hannayenmu wa'insu suka rasa rayukansu aka yi barna iri-iri to tun lokacin nan ana ta yi ana ta fama don a haɗu a zama ɗaya mutane gari ya dare garurruka wurare filatu kaduna da wa'insu birane daban-daban sai ka ga anguwa da ke da za ka ga addini guda ne wai ana tsoro to amma da wannan irin tafiya da muke illan fa ba daɗi kasuwanci ne mutane ne za su rasa muhallinsu addini ne ba za a iya ibada ba saboda takunkumi nan da ɗan da ake yi daban-daban ah, masu tsaro su sa tsoho ya yi tsallan kwaɗo ah, ba za a je ma lokacin ibada ba a yi saboda menene an sa mutane takunkumi iri-iri illolin kuma kaga kasuwa ba tattalin arziki ya sai kasa mutane ba su iya zuwa wuri tare ana tsoro har ya zo yara aka hayayafa yara suka samu makamai aka zo in za a yi barna an an wani rashin jituwa ya sai ga an bi an datse hanyoyi daban-daban ana yawa mutane barna wanda ba su sani ba ba su gani ba sun fito ne suna neman abin da za su taimaka wa iyalinsu to wannan ba karamin illa ba ne ga ƙasar nan tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya. Abinda ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. Ku amsa kirana, maganganun da na zazzana, Najeriya haɗin kan juna da rai da rana, shi za mu sa gaba ba zan can takaddama ba. Sun tsiya mu